irin wannan shi shugabance mu sai ake dan ya kai kara kotu sai ake hira da ita ana tambaye ta wai meye gaskiyar wannan magana yan jarida da gaske ne wai surukinki baban mijinki yana kwana da ke sai ta ce an so what wai idan baban mijinta ya kwana isa sosai me me a ciki wai what is the difference wai me bambanci mijinta ne ko ba mijinta bane ko what is the difference ita ba ta san me bambanci a ciki ba dai bukatar kai a biya bukatar sha'awa ba to ko ma wane ne what is the difference and so what ta ce ita ubanta ba ya taba kwana da ita ba magana uban miji ba yanzu Allah wannan mace ce ko a wannan bayan mata mazan mata ƙara zama karya ta ma wuce akuya ita wannan ko ba ta zama karya ba me saura wai ta mamaki take yi abun har ya damu jama'a wai an so what to ita wannan wacce ta saba huɗa da maza haka zaka ganta duk inda ba ta jin ɗari ɗari wajen ta zo kusa da namiji a tana ganin ba matsala ba ce saboda ta fara rikidewa daga mace ta koma me ta koma namiji saboda haka ta zama mata maza Allah ta gafarta mana saboda haka ya ku ƴan uwa mata kamewa janyewa daga duk inda maza suke wannan alama ce da take nuna ne, alama ce da take nuna ke mace ce baki zama namiji ba gwagwarmaya da maza duk namijin da ya auri mace inda ya san me yake yi wacce ba ta da matsala za ta iya gwagwarmaya da maza to wallahi bai iya zama da ita bai kaunata a cikin zuciyarsa za ga kullum ɗari ɗari yake da ita bai ba ta burge shi me yasa ba ta burge shi saboda ba mace ya aura ba Allah ka gafarta mana siffa ta uku ta mace wacce in kina so ki zama cikakke mace sai ki rike wannan sifar shine hijabi shine mai hijabi ki bar bangarorin jikinki duka waje ba siffar mace ba siffar waye siffar maza ce namiji ne bai da matsala ko bitu waya ya sa irin ɗan dogon wanda nan wanda ya dan wuce gwiwa da t-shirt amlet wacce ba ta da hannu na'am namiji ne in ya zalla haka ma Allah zai iya karba sai dai a ce bai samu falala ta siffantuwa da siffa ta kamala ba amma ya saba wa Allah bai saba wa Allah ba ko sallah haka Allah yana iya karba namiji ne in an bar wasu ɓangarori na jikinsa a waje shi ba matsala ba ne amma banda wa banda mace me yasa aka ce banda mace saboda ita mace kowane ɓangare na jikinta tsada yake da shi kada ki ɗauka akwai wani inci ɗaya a jikin mace mai arha ita mace kowane ɓangare na jikinta tsada yake da shi haka kawai a kyauta a iska bai kamata ka gan shi ba balle ka taɓa gani ma da ido bai kamata ba saboda ita halitta ce mai mai tsada idan ta fito tsirara ta ta ta banzatar da kanta ne ta mai da kanta arha kuma ta siffantu da siffarwa ta siffantu da siffan maza babu wani namiji wanda zai yi sha'awarta da aure ba su sha'awarta sai dai su sha'awarta da me da fasikanci saboda ta tabbatar wa duniya cewa ita fasika ce a mace ta kwarai wacce take cikin siffarta ta mace to za ka same ta kowane lokaci a cikin mai duk sanda za ta fito a cikin hijabi me yasa ake so ta sa hijabi malamai suka ce akwai dalilai guda uku da yasa hijabi yake da muhimmanci a wajen mace ba wai saboda a samu lada ne kawai ake sa hijabi ba ba saboda me a samu lada kawai ake sa hijabi ba yana daga me yasa ake sa hijabi akwai fa'idoji da amfani da hijabin yake yi wa mace a jikinta kamar yadda na ambata muku rufe ko ina da ta yi na jikinta ya ƙara mata daraja ya ƙara mata tsada abinda da kaga an tallata shi an bashi iska na hurawa ƙuda na sauka a kai eh? da Allah ko abinci ko soyayyen nama aka soya nama wannan aka sa a kwano aka rufe aka kawo tuma ƙasa aka ƙara rufe kwanon da shi wannan kuma aka sa a kwano aka bashi a buɗe iska na hurawa kuda na sauka a kai ƙura na bice shi wanne ne in an ce ka zo ka zauna ka zaɓa wanne za ka zaɓa a ciki wanda aka yi ne wanda aka rufe saboda ya fi me ya fi mutunci to abin kusan daidai yake da matar da aka barta a buɗe iska na hurawa hazo na duka rana na dukan kan matsiyaciya ƙura na bice ta sanyi na ƙuda na sauka kyankyaso da saboda ta bar jikin a mai ta bar jikin a waje to ba su da bambanci duka tafiya ɗiɗi ɗaya ce namiji ya fi sha'awar wannan fiye da wace fiye da wannan wacce ta bar jikinta a waje abu na biyu sa hijabi da mata suke yi malamai suka ce akwai taimako uku da yake musu personal taimako banda janibin lada janibi na farko shine yana ba ta kariya duk sanda mace ta sanya hijabi to za a ga a cikin jama'a tana da mutunci ko ba ta da mutunci tana da mutunci dan iska za ka ga yana tsoron ya zo ya takale ta yana tsokaran ne ya zo ya takale ta bai iya cutar da ita yanzu idan mace ba ta da hijabi ta dan sa wani minisikat rabin cinye ta a waje nan ka faɗa ta duka a waje ta sa irin rigar da mata ke sawa a fafar saman nan rabin mamanta duka a waje idan ta duka haka za ta ɗauki wani abu shi ke wal jaharu fi ma yuzharu bihi duk abin da ya kamata a ce an ɓoye an bayyana da shi kanta ba ɗan kwali ta ƙona gashin sai aka ga wani sakar ya kwashe ta da mari akan titi da Allah zai damu ba wanda zai damu to yanzu da Allah mace tana cikin hijabi da dress da musulunci a waje akan hanya ko mata kace ka gwada marin ta ka gani wallahi albarka wannan hijabi in baka yi sa'a ba kamin ka an kara wani zai ma kutufo sai bayan ka kai kasa in kace ce mata ta ce a ce to mata ka sai ka mare ta nan ta samu ne kariya ta samu security shi yasa da Allah ya ce mata su sa security su sa hijabi sai da ya faɗi security cikin dalilin da ya kawo haka ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina yayi عليهن من جلابيبهن what is the reason behind it zalika أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله يا أيها النبي ويا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك فتاو ماتا ينكا ka faɗawa matayenka wa banatika da 'ya'yanka wa nisa'il muminin banatika 'ya'yanka 'ya'yanka mata da sauran matan mumine gaba ɗaya duk waccan mumina ce to ta shigo ciki me za ka gaya musu yudinina na min jalabibihinna idan sun sako lubinsu to yawo ƙasa har sai ya kusanci ƙasa su lulluɓo jikinsu gaba ɗaya sai Allah ce zalika adana an yi urafna wannan shi yafi kusa wajen a gane su da an ganta an san mace ce mai mutunci da an ganta an san mace ce mai imani da an ganta an san mace ce mai daraja madaukakiya zaka ga cewa al'umma sun girmama ta sun mutunta ta saboda babbar alamar tana da mutunci shine me shine hijabi fala uzaina ba za a cutar da su ba kenan hatta a farkon musulunci bayi ne suke fita tsirara su ake fita ba lullubi bayi saboda haka da baiwa ce ba ta da kima ba ta da kilas amma ya tana sa lullubi da an ganta da lullubi an san ya ce ba baiwa ba babu wanda ya cutar da ita to har yanzu duk wacce kika ganta ta fito irin wannan fitar ta fitsara to baiwa ce ba ya ba ce kuma ta canju daga mai daga mace ta koma mai ta koma mata maza ta ainihin wato canji ta canja kala gaba daya abinda ake bukata ta sa lullubi daga sama har ƙasa ɗaya kenan bayan kasancewar lullubi yana ba mata security wa rayuwarsu abu na biyu yana ƙara sa namiji in ya aure ta ya ƙaunace ta ya so ta ko jikinta ya taɓa ya kama jikinta yana da bambanci da jikin wacce ba ta sa lullubi ba sani ko kun gane mace in ba ta sa lullubi tana barin jikinta a waje rana na duka iska na hurawa to fata ta canja kala take yi sai ta wani wani rodi rodi ta wani kaushi kaushi ta wani tauri tauri sai ka ce fatar damu haka take komawa duk inda ake rufewa a jikin ɗan adam to wurin yakan yi laushi kuma yakan yi santsi saboda an lullube shi ita ko mace yadda ake so jikinta gaba ɗaya zama kenan ba kaman jikin namiji ba jikin namiji ne ake so a ji shi wani dikir dikir wani jikin namiji kenan amma mace ana so jikinta ya zama yana walƙiya yana da santsi ba kaman jikin namiji ba to lullaba jikin da take yana daga abin da yake taimakawa wajen wannan yanzu idan mutum ko namiji ne in ya je za masa allura a wajen likita a ina likita yake yin allurar sai ya samu inda riga ko wanda ke rufewa ko ba haka ake ba sai a ce ya ɗaga rigarsa amma rigar sai an ja can sama inda aka san wurin kullum a rufe yake wajen kafaɗa sanan ko da shir mai gajeren hannu yake sawa dai wurin a rufe yake to sai a masa allura a wurin ko kuma a ce ya ja sa kaɗan a masa inda aka tabbatar da koyaushe wurin a rufe yake saboda inda ake rufe shi koyaushe iska da ƙura ba ta taɓawa ya fi tsafta ya fi laushi ya fi santsi very soft and smooth yadda wurin yake kenan saboda ana lullube shi to haka jikin mace yake zama idan tana sa lullube mijinta kansa ya fi wato ainihin jin mace yake tare da ita a lokacin da yake tare da ita fiye da wacce ba ta sa lullubi shi ya sa bincike da turawa suka yi hata kansa ta fata daga cikin abin da ke yawan kawo kansa ta fata akwai zama ba lullubi rana da ke dukan jikin da sauransu wannan yana daga abin da yake haifarwa mata da me yake haifar musu da kansa ta fata ina fata an fahimci wannan kenan wannan shi ma menene illa ce wace rashin sa hijabi yake haifarwa mata da shi bayan haka kuma yana rufa wa mata asiri ta ga ga hijabi yake rufa wa mata asiri wata watakila dama kafafun a karkace suke hakan nan ko za ko dinkin da mata ke sa da ake wani kafafun a waje wai show me your bonnet wai nuna mun karkatattar kafar to wata watakila dama kafar a karkace take idan bata sa hijabi ba to da ta zo kana tafiya za a gane kafafun a karkace suke hakan nan amma idan ta sa hijabi burun burun har ƙasa kafafun a lankwashe suna bugun jura amma cikin hijabi ne saurayi bai gane ba in fuskar an kiyama mata hoda da jambaki da barbada kuma to da zangwara goshi zai aga ta yi saboda haka kawai kamila a kar sai ka ga miji ya samu bayan ya riga ya aure ta ya kawo ta gida kuma sai kafafun a karkata suke oho an gama da shi dole ya haƙuri wanda da bata sa hijabi ba da tun kan hanya an gane kafa karkata ta ce za a aure ta ba za a aure ta ba kenan hijabi abu ne mai kyau ko ba abu ne mai kyau ba abu ne mai kyau saboda haka ya ku mata kada ku ki hijabi kada ku kyamaci hijabi tunanin fada da hijabi da kyamar hijabi yahudawa ne suka fara kawo shi saboda suna so su tsiraitar da mace a mai da mace tsirara domin su yi talla da ita su nemi kuɗi da ita sannan su ɓarar da sauran imanin masu imani a cikin al'umma shi yasa yahudawa suka yi ƙoƙari suka tsiraitar da mata aka mai da mata tsirara aka basu suna yawo tsirara wannan bala'i ne wanda yahudawa suka kawo shi a ƙasar masar aka fara lancin ɗin kona hijabi lokacin wata mata salama musa da wani kasim amin lokacin da kasim amin ya tafi karatu faransa yahudawa suka gane yana da basira sai suka yi amfani da shi suka yi amfani da wata kyakkyawar yarinya ba faransiya suka lalata tunaninsa da imanin shi tunda mutum ne mai falsafa mai zalaka a wajen magana sai aka canja tunaninsa aka sake dawo da shi masar suka haɗu da salama musa wata fitsararriya ƙwararriya kuma wajen magana wato suka haɗu suka kira wani taro na mata mata dubbai sun taro a wajen taron kasim amin ya miƙe fara magana yana kushe hijabi yana nuna hijabi gidalanci ne yana nuna hijabi ci baya ne daƙiƙanci ne wani tunani ne na shekaru da yawa suka wuce ya saba wa ci gaban zamani ya saba wa wayewa ya suka rinka wato kushe shi salama musa ta tashi tana magana ga ta da zalaka da basira tana akwai ɗaruruwan mata da suka zo da hijabi a wurin suka cire hijabin suka danna hijabin wuta a wurin aka kaddamar da lancin na kona hijabi mata suka rinka tuba hijabin su ana jefawa ina ana jefawa a wuta ana kona shi bayan an gama kona hijabi sannan aka tashi daga taro gwamnatin masar sai ta sa wurin suna maidanu tahrir har yanzu wurin abin da ake kiransa kenan yana nan a cikin kairo. maidanu tahrir wai wurin da mata suka samu yancin su menene yancin da mata suka samu shine suka tutse tsirara suka jefar da hijabi suka ainihin kona hijabi suka babbaka shi wannan shine wai yanci da mata suka zauna suka samu wani yanci ke cikin yawo tsirara a wajen mace wani yanci ke cikin rashin sa hijabi wani yanci ke cikin mace ta fito tsirara ai wulakanta ta aka yi dabbantar da ita aka yi kuma inda za ku yi mamaki hatta kiristoci in za su nuna hoton maryam tsirara suke nuno ta ko cikin cikakken sura suke nuno ta cikin cikakken sura in za su zana hoton Yesu almasihu tsirara suke nuno shi ko cikin cikakken sura cikin cikakken sura har da gemu da saje suke hada masa don sun san cewa shine kamala ko hotonsa za su zana kenan shi wannan makirci ne na Yahudawa da haka suka bi suka bata kasashen su suka lalace da kasashen turai bala'in har ya shigo kasashen masar yanzu bala'in shine aka fara gangaro mana hatta mu kasashen mu irin wannan bala'in ya fara shigowa me nake nufi da bala'in ya riga ya ratsa kasashen su yanzu haka maganar da ake yi a kasar faransa an kai matsayin da mutum zai fito a gidan talabijin ya yi advertising ɗin matarsa in kana so ka zo ka karɓe ta haya ta kwana da ita shi da kansa ana nuna hotonta yana faɗin kyawunta yana faɗin style style na kwanciya da ta iya ana ainihin in kana so ka zo ka biya shi kuɗi ka ɗauke ta haya ku je ku kwana a ƙasar amerika yanzu lalacewarsu ta kai idan ku abokai ne ku biyar kowa da matarsa ɗaya mata biyar sai ku kama gidan haya mai ɗaki biyar kowa da matar shi to amma time tebul za a yi na kwana a ɗakunan kamar yadda malamai ke yi wajen canjin darussa a aji saboda haka kamar yadda aji malamin turanci ya shigo in ya fita malamin fikihu in ya fita malamin aƙida in ya fita malamin ƙur'ani, to haka za a rinka yi kai yau kai za ka kwana a ɗakin nan wannan ya kwana nan wannan ya kwana nan wannan ya kwana nan gobe sai a yi shifting kai da ka kwana wannan ɗakin yanzu tare da matar wannan za ka kwana shi kuma wannan ya kwana tare da matar wannan jibi sai a ƙara izawa gaba su biyar matan su biyar rayuwarsu lalacewar rayuwarsu ta kai haka lalacewar rayuwar amerikawa yanzu ta kai mutum zai kira abokinsa ya zo su kwanta tare da matar shi matar shi ke bai kira abokinsa ya zo ya taya shi shi yana zina da matar shi kuma abokin yana duwatsi da ita su wannan duk ba matsala ba ce ita kuma tana dariya tana ganin ai yanci ne wayewa ne tunda dai ta amince ai shi kenan na riga an gama su lalacewa su ta kai wannan matsayin lalacewa su ta kai matsayin namiji zai auri namiji mace ta auri mace an taɓa ɗaura aure a faransa tsakanin mata guda biyu akwai wata yarinya linda da wata yarinya ɗaya shekara ashirin da ɗaya ko ashirin da uku ɗaya shekara goma sha tara aka ɗaura musu aure har wani fada ya halarci wajen ɗaurin auren kuma ya sawa auren albarka Ya ce yana so nan gaba duniya ta karɓi irin wannan auren a cigaba da yinsa shi yasa yanzu 'ya'ya da ake haihuwa a ƙasashen turai kamar ƙasar Amerika an yadda cewa kashi sittin da wani abu cikin 100 na 'ya'yan yayan shegu ne 'ya'yan halal duk wai auren fa na kiristanci ba auren musulunci ba 'ya'yan da ake ganin suke iya zama halal ba su wuce kashi talatin zuwa talatin da biyar a cikin 100 na 'ya'yan da ake haihuwa a cikin ƙasar ba lalacewar ta riga ta kai manya-manyan kulob-kulob da ake da su tsirara ake zama a ciki zaki samu manya-manyan kulob a amerika da in zaka shiga ka'ida da sai ka tuɓe rigarka da komi sun dulmundul haihuwar uwarka sannan ka shiga in mace ma ta zo za ta shiga ita ma sai ta tuɓe haihuwar uwarta sannan ta shiga wa'annan na zina anan wa'ancan na shan giya anan wa'annan na a nan. to a wajen su wannan ita ce wayewa shine abin da ake so a ɗebo a kawo shi a shigo da shi cikin al'ummar mu ni ban ga inda ake wayewa a cikin a tafi tsirara ba na daɗa ina faɗa muku cewa idan har tafiya tsirara shine wayewa to shugabar wayayyu ta duniya ita ce wa akuya kuma ita ce shugabar wayayyu ta duniya ba in dai wayewa shine a tafi tsirara to a faɗa mu wata tafi akuya iya eh, tafiya tsirara akuya tana ɗaura zani tana sa riga tana sa wando ita dai tsaba shegantaka ma maimakon a yi ƙasa da dindin ya ɗan rufe abubuwan sai ya ɗaga shi sama shi gidan to kenan akuya shi shugabar wayo in dai tsiraici shine abin da ake cewa wayewa kenan tsiraici ba menene ba ba wayewa bane ya kuma ta tsiraici jahiliya ne ba wayewa bane ba ci gaba bane koma ba baya ne jahiliya ne Allah madaukin sarki yake wa kurna ma yutu wa qarna fi buyutikun wa qurna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula Allah yake ya kuma ta ku zauna a cikin dakunan ku idan za ku fita kar ku tabarruji tabarruji irin na jahilan jahilan jahiliyar farko kenan ci gaba ne tafiya da tsaraici ko ci baya Allah ya kira shi da jahiliya at tabarruj sunnatun iblisiyya fita ba lullubi fita da tsira shaidananci ne sunnar shaidan ce shi ya fara tsinaitar da ɗan adam ya bani adama la yaftinan na kuma shaidan ka bani adama la yaftinan na kuma shaidan ka ma akhraja abawaykum min aljanna ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما الله ما دوكين سركي يا كو يا آدم kar ku bari shedan ya fitine ku kamar yadda ya fitar da iyayenku daga aljanna shi yasa suka ci bishiya sai ga tufafin suna rabuwa da su wanda ya jawo annabi adam da hawa tsiraici a aljanna shine wa shedan ya jawo iyayenki tsiraici a aljanna an sauko da su duniya ya sake biyo kinan duniya sai ya mai da ke tsirara kenan shaidananci ne ko ba shaidananci bane sannan tsiraici ba kyau bane muni ne tsiraici ba kyau bane menene muni ne shi yasa yake liyuriyahuma sawatihima dan ya nuna musu munin su dan adam da ya fito tsirara muni yake yi ba kyau yake yi ba dan adam ya fi kyau idan yana cikin ne idan yana cikin sutura ba yana tsirara ba so masu yadda da ki cewa wani kina so ki kyau shine ke fito tsirara ki dan sa wani dan mini wato three wato rabin cinyaki a waje zuwa ƙasa dan rabin ne kawai aka saka in kin zauna ana ganin pad ɗinki da kika saka in kin fito ga shakin wandonki ana gani ta bayan siket ɗinki wannan shi ne wayewa a kuma ɗan ƙara tsaga shi ta baya don da ke ƙara zama yan iska 100% to to wa'annan ba wai kyau suke so ki ba lalacewa ne kyau suke so ki wanda suke baki shawara wani kina so ki kyau ki sa kaya fitet ki fito ba hijabi wata yan riga fitet wacce zata matse ki ko ina ki ta bi ta matse abin da zai baki haushi kuma tenan da dinka rigar musulmi ne tun wajen ɗinkin daga na aka fara wa Allah ya zo yana ta manna tape a jikinki wai yana gwada ki ne ya manna ki ya zargo a wuya ya manna kaurin wuyan ya ɗaura ya ga shakin cikinki ya auna tudun mamarki ya auna faɗin kunkuminki ya auna matsiyaci sai laguda ke ke sai ka ce ya bada sadaki wai kuma wannan ke kina ganin duka ba matsala ba ce wai daidai abin yake tafiya wai kyau zaki wai ce miki kyau zaki ina kyau yake a cikin tsiraici wa ya gaya miki akwai kyau a cikin tsiraici in kina so ki yi kyau yi shiga ta musulunci sa hijabi kowa ya ganki sai ya ga mace mai mutunci mace mai karama a nan ne za a yi sha'awar ki miji kuma Allah ke bayarwa ki ta ki in Allah bai ga dama kawo miji ba ba zai kawo shi ba ki yi lullubi in Allah ya ga dama kawo miji kina cikin lullubin ki sai Allah ya kawo miki miji lahiya kalau ya shaƙe na'urorin Najeriya ga kuma sunna ga karatun Qur'ani ga salati ga manzo ga kamri 2008 ga continue ga anaconda ga gida mai tarazo kuma ba matsala gaba daya wannan daga Allah ne wace ba da wannan Allah yake bayarwa ba ke ce zaki jawo kanki ta hanyar da kike tsammanin zaki samu ba saboda haka tsaraici ba wayewa bane ba ci gaba bane yahudanci ne yahudawa su suka fara yi shi yasa duk manyan manyan fashion designers da ake da su a duniya har yanzu yahudawa ne su ne an riga an gama da mace yanzu idan kina shiga cikin intanet an yi ittifaki akwai sama da tasha dubu a cikin intanet ta tsare tashar zina yanzu mata sun gama lalacewa har an kai matsayin da wayan ana so a sai da su a duniya a yi talla da su a samu kuɗi kare za a kawo ya zina da ita ko a kawo ɗan taure ko a kawo alade ya yi zina da ita a ɗauka abin nan a cd a sa a intanet a tallata wa duniya mutane wai su kalla su yi dariya su ɗaya da kewa ita kuma a ɗauki mai a bata a ɗauki kuɗi a bata wai wannan wayewa ce wai wannan ci gaba ne ina wayewa yake a cikin wannan ina ci gaba yake a cikin wannan ya ku mata ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wannan yana daga abin da yake canja mace daga mace ta koma ina ta koma mata maza na'am akwai sauran sifofi da dama kuma sakatare ya nuna mun lokaci yayi kuma dama na bada lokacin da nace idan yayi da Allah dakatar da ni saboda mu samu tambaya ko daya ko biyu mu ansa alamu na nuna lokaci yayi abin da nake kira zuwa gare mu Allah ya ba mu ikon gyarawa mata ina addu'a Allah madaukin sarki ya kare ku ya kare imanin ku ya sa rayuwar ku albarka wayanda ke da mazaje a cikin ku ina addu'a Allah ya ƙara zaunar da su lafiya da mazajen su Allah ya ƙara buɗa wa mazajen su ƙofofi na halal a ci gaba da shan farfesu lafiya ana bautar Allah wayanda ba su da mazaje ina musu addu'a Allah ya ba su mazaje na ƙwarai wayanda za su rike su su yi zama na musulunci zama na amana karshe ya zama an gama rayuwa a duniya rayuwa ta musulunci a wuce aljanna a ranar tashin alkiyama walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita mai Allah zai musu sun yaki da wani wa idhan la'atainahum min ladunna أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم mu ansa wasu daga cikin tambayoyi wasu daga ciki kaɗan a akasari dai malam ya shiga gaba domin kusan mafi yawan takardun neman bukata addu'a ne ta haihuwa da miji da neman shirya ga ɗiya da dai makamanta haka Allah shiga ta malam to kuma ka riga ka yi addu'a Ba Allah ba mu haɗin kai bayan ansa tambayoyi za a yi jagorancin malam ya fita don Allah a tsaya har sai malam ya hita mun hita sannan don Allah ko hito cikin natsuwa Allah shiga ta malam daga cikin tambayoyin da aka aiko akwai wadda ke tambaya cewa matar da mijinta ya yi aure da ita kahin ta yi wankan janaba sai ga haila to za ta yi wankan janaba cikin haila koko za ta haɗa biyu ta yi koko guda ya wadatar mata mace ta ci haila ta tana kammala haila in kammala haila sai dai in wata guda wakan ya wadatar da guda ne faɗa fahimci guda ya wadatar da in ta yi ɗaukewa ba fasari kamar haila da tana ba duk kuntari in Allah ya sa sanar sai kuma kawo a ah, wannan tambayar na cewa da Allah mani da tarkuwa tana cikin lokacin ta gaba sai da umra ko aikin hajji za ta iya zuwa wa'annan sai eh, tana cikin kuma sai ta samu damar tafiya aikin hajji ta samu damar tafiya umra sai wani malamai su yi rinjayarwa aikin hajji da umra da su masu tafiya idan ana rasu ba ta dama cikin dama kuma zama abu mani wani abu ne hana ba a duri da abu mani kawai dama a wajen mata da cikin dama a wajen mace zama da zai hana ta da cikin dama a wajen mace akwai zama da tafiya da jinsa ko neman wajen ta dole ne ya cikin dama ya kai shi ta ba ta ciki alamta ta tafiya ta cewa da zauna a yi ta to da wata yi sa amma idan da yake hajji aikin hajji yayi kokari ba malamai da mata ba ta aikin hajji yayi ina ta fahimta na'am a idan mace ta san mahaifinta ko mijinta ya sha azumi ta hanyar ka Allah ya masa rasuwa wanda ya rasu ana iya rika masa azumi wanda ya rasu ana iya rika masa azumi wanda bai biya ya faɗa nan mamada wa alaihi siyam sama waliyu wanda suna iya cin ta suna iya shi mai suna iya shi azumi idan ana yin wato azumi wanda bai ba duk da akwai tsakani tsakanin malamai a wajen mutane a wajen akwai da take ganin cewa sai idan azumi azumi na makance ba azumi na babban ba idan azumi na makance ne to ne ake iya alamawa saboda ruwa ta zo matar da ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mahaifiya ta mutu sai ce akan da akwai azumi azumi na makance zai iya mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan aka da bashi zaki biya mata sai eh, ya bare da ji Allah ce to bashin da Allah ke shi wanda ya san ta to wasu malai da tsawon hadisi na sai idan azumi na makance idan mana ba ta sai da shi amma a hal ko da shi malai da tsawon hadisi mu ya ta azumi na kullu da ramadan wannan iya alama wa mushi Allah ka tsaye ta bi kan ganin ba alawa Allah ta kuma mun da cewa sauran haihuwa ba da niyyar da iyali ba Kuma wani ina gare shi ga mace farko dai musu shirya kula haihuwa ya da yawa a ta kuma wani fara nazar wani mutum ne yin kalla da gaba duniya na fara mutum sabon lissafi da aka yi kwanan nan na samu ya da mutane da amma yawa da gaba da duniya sai ya mamuna sabuwar kirgina da ake yi ta nuna yawan da na ake samun a duniya yanzu yawan ya kai biliyan ɗaya da biliyan da shida da mutum goma a nan mutum shida a nan akwai musulmi a daya amma kalli a cikin duniya sai mutum biliyan shida duniya yanzu kuma duk inda aka samu hudu akwai musulmi ya yi asiri yau da ya gobe yawa ya rabu ya tamu ne kawo kuma shi ya yi da mutu zuwa wani magani amma su wani ya faru a ya a da turu abin da ne kawai ta yi masu kan juma shahada to sai yi kuma ya kan cewa tana haihuwa mutum ta haihuwa ko kasa da ta ɗauki ciki tana haihuwa kada an ciki a shiga ita wahala dalilin da aka haihuwa hana ciki wahala ita wannan sai ta amfani da hanya domin an tura haihuwa ta almarawa ba saboda lafiyar idan akwai abin da ya a cikin wannan sun duba sun ga cewa eh za a iya cuta yaran da wannan babu ne ya halaka ya fara shi wani shari'a ya zama hanyar da aka aka tura wa da hanyar cewa abin mutunci ya yi da ita ma'ana da ita ba shauƙan magani a mutunci ba na da magana ta zama to a yi wannan yanayi zai zama ya yi wato halaka saboda zamanin da da sallallahu alaihi wasallam wato sahabbai abu da ake cewa akalo shine dole ne maimakon ya sa maka mali amma ya fasa sai ya saka waje wannan sahabbai suna yi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai hana sai ya ce wannan hana Allah ya ta wani da so ya haka kuma sai ba wani da اجتمع إذا بها على أساس أن إجامة الأرض ما دون ذلك لا يدرك على هو شيء دهن على لشيء على يتبع هذا هو مدون لا يقول له شيء ما تتعي أم أمدا عن ويجب في وجود برغم الأبناء أما أن لا يتوت شيء الله هذا قال في حياتك في أرض الله كيها فأنا في كذلك من يرى يقول أيوانا بعد لا يعرف سواء كيف أنا مثل ما بدأت أن يجي على هذا الأمر Allah ya kama nan kan kafira wanda ba da lafiya da fita azumi aka yi samu ya yi azumi ta. Ina lura kamar da ne fi ruwa ba ta ne ba ta ruwa to aka kare ruwa drip ya fara mai son ya wura ne ko ba wura ne shi wannan hadisi ba ne wani sun shekaru kama ne ayin wani shekaru kawai ke rawar da an jiwa ta kai mata saboda kan kusa hukuncin abinci yana rawar shi a ne a nasu wasu ba da kuma suka tun da ba ya shiga ta bakin da yake zuwa har ya zuwa ga ainihin wani haji to shi ma hukuncin hukuncin allura bai ya wani azumi wannan mutane mutum kan fiha amma shawar da shi baki in ba da rabi har kai za a allura ko za a kara miki jini umarnin da musulunci ya baki shine ki aje azumi ki aje mai ki aji azumin saboda Allah ya fito karar alqur'ani ya nuna cewa wacce ba ta da lafiya ko wanda bai da lafiya shi an ce fa'idatun min ayyamin ukhra ya samu wasu kwanaki daban ya azumta ya aji azumin a cikin wannan yanayi na rashin lafiya in kin yi wannan gaskiya kin fi muwafaka da sunna sai riga ki da rashin lafiya mai zafi ana ta faman miki allura da daura direb ana tambayan yaya hukuncin azumin ki Allah ta'ala ya samu dace a to tambaya ta karshe Allah shiga ta malam macen da ta aikata zina sannan kuma ga ya babu inda za a yi haddi na shari'a musulunci wannan abu na damunta istighfari ya wadatar mata tare da fatan malam zai yi faɗakawa ga munin zina mace wace ta yi zina ko namiji wanda ya yi zina daga baya kuma imani ya zo masa ya gane abin da ya aikata laifi ne ba daidai ba ne kuma a cikin wannan al'umma da muke ciki a halin yanzu da baya da za a tsaida masa da haddi wurare da dama na san akwai wannan matsalar to abin da zai yi kawai ya yi ta istighfari ya yi ta istighfari dama ba wai shari'ar musulunci damuwa ta shine haddin ba ba haddin ne fi damun shari'ar musulunci ba ita ba shari'a ce yar amore ba ita shari'ar musulunci abin da ya fi damun ta shine laifin ya zama an daina shi an samu natsuwa da saniti a cikin al'umma musulmai saboda haka abinda za ta yi shine ta tuba ta ji tsoron Allah ta ta istighfari ana sa rai Allah madaukin sarki zai yafe mata zai gafarta mata domin da Allah ya ambaci masu yin zina a cikin alkur'ani mai girma da masu kisan kai da ainihin masu shirka sai Allah madaukin sarki ya bayyana cewa idan sun tuba Allah ma ba karɓar tuba su kawai zai yi ba zunubin da aka ba su dama za a riki dan da shi ya sake komawa lada matukar sun yi tuba a taubatun nasoha wato tuba zarar bunu a taubatun naso tuba zarar bunu wace ka tuba baka sake karawa ba saboda haka wannan baiwar Allah ina taya ta murna da ta gane cewa zina musifa ce bala'i ce har take tunanin ta tuba kuma ina taya ta addu'a Allah madaukin sarki ya karɓi tubarta maganar cewa faɗakar da 'yan uwa mata akan zina zina tana da bala'i da yawa kuma na fahimci garuruwanmu na musulmai yanzu babu abin da bala'i ke cikinsa kaman zina wannan yasa da wuya na wa 'ya'ya mata wa'azi ban yi wata magana mai kama da wannan ba ba a nan sokoto ba ma a duk inda na samu kaina a najeriya ko a kasashen afirka ko duraren da na samu kaina kai har a ƙasa mai tsarki saboda fasadi na al'umma yanzu babu abin da yake da fasadi da bala'i kaman zina zina ta watsu ta yadu abubuwa da yawa sun kawo ta ciki akwai rashin tarbiya ta iyaye suna sakaci ciki akwai mazaje da dama ba su ɗaukar nauyin iyalansu sai ga mutum uwar ma bai ɗauki nauyin ta na yarsa da ya haifa ya baƙyar duk abin da take bukata na rayuwa dole ita za ta je ta sanya za ta yi a sanadiyar wannan kuma ita in ba a sa'a ba sai ta lalace ta ce kowace hanya za ta bi domin ta ga bukatar ta ta duniya ta biya sai ta lalace ta zama mai ta zama mazinaciya daga cikin wannan akwai sakacin iyaye mata da dama daga cikin su ma har suke koya wa 'ya'yan zina ta hanyar nuna wa yarinyar ba abin da za ta yi uwar gwaninta kamar ta kawo uwar kuɗi saboda haka ita ke encourage ɗinta ita ke karfafa mata gwiwa ita ke ɗora mata talla in ba ta sayar ba ta yi ta zaginta ta ce ke ce baki sake wa mazaje fuska kullum kina nan durkunde kin kin kin kin turkuna fuska baki dan sake musu fuska ai da kina sake wace ce ana mata juye wai wace ce wace ce wai juye saurayi guda ɗaya yake mata ta sake musu fuska abinda take so ta ce musu ta zama mazinaciya ne kawai abinda take so ta gaya mata kenan wani lokaci matsalar kuma daga 'ya'ya mata ne uban na kokari wajen dan lura da ita uwar na kokari wajen lura da ita ita kuma ga san duniyar bala'i ta ga kawarta ta sa sufa holan ita ma sai ta sa kawarta ta sa takalma ɗan italy ita ma sai ta sa kawarta ta sa dan kunne na zinari ita ma sai ta sa kawarta ta sanya ainihin wato zani mai tsada ita ma sai ta sa wannan yana daga cikin bala'in da ke damun su wata kuma kwaɗayin bala'i take da shi sai ka ce maiya akwai irin wannan a cikin 'yan mata tsabar kwaɗayin bala'i take da ita ita dai ba abin da take so a duniya kamar ta je mustapik ta ɗan samu wani snack da ɗan wani kek da ɗan wani ita kawai bukata take dan a duniya ta ganta a irin waannan wuraren ko ta je wani shafin complex wata tana gaya mu take ce ma abin ma ya zama bala'i ta ce malam mun taɓa zuwa muka je wani shago muka sayo cingam ta ce cingam ɗin na naira dubu uku da ɗari biyar muka sayo shi cingam ne kawai wanda za a ci dubu uku da ɗari biyar ta ce ina ma cingam ɗin daɗi yake da shi ta ce wallahi mala in mutum ya ci cingam ɗin to ranar ba zai iya cin abinci ba baka iya taura nama ko wani abu tsamin bala'i ne da shi da ka ce da ka san ka tauna lemun tsami haka yake kashe haƙora wai amma tun da cinsa shine haɗuwa to haka za a je a siyo dubu uku da ɗari biyar a zo a kashe haƙori a ta bala'i ita dai abin da ake take bukata kawayenta su ga kwalin cingam ɗin a hannunta tana ci kuma sun san kuɗin ta a supermarket ita kawai iya bukatar take ne to suna nan irin waɗannan su kuma wanda kwaɗayin bala'i ne da su duk inda aka iya gasa kaza a sakwato ta san wurin da sauran abubuwa masu kama da wannan wajen bukatar ta kashe kwaɗai to ita kuma duk bala'in da za a shiga a shirye take ta shiga su kuma irin waɗannan suna nan wata kuma abin da take bukata ita kawai ta ɗauki maharkar wayewa ne tunda sai kin zama mazinaciya za a ce miki wayeye to shikenan ga shedanu kuma sun yawa a cikin gari waɗanda akwai kuɗi a hannunsu sun yawa a cikin gari sun samu kuɗi maimakon su bi Allah da kuɗin wasu ma daga cikin kuɗin an samu su ne ta hanyar sabon Allah saboda haka watakila ya sa shedan ya ƙara samun damar danna kansu garin banza ya tafi a kunun banza sai suke amfani da waɗannan kuɗaɗen suna yaudaran 'yan mata 'ya'yan talakawa suna lalata su suna zina da su wannan yanzu shine babban bala'in da yake faruwa sannan hanset ta ƙara taimaka wajen lalata 'yan mata a halin yanzu yadda ba ta da matsala a waya za ta iya communicating da duk saurayin da take so duk wani switch daddy da take da shi za ta iya communicating da shi a waya zai iya faɗa mata inda za su haɗu in hotel ya je sai dai kira ta a waya ya ce yana hotel kaza ɗaki mai lamba kaza saboda haka in ta taso tiryan tiryan za ta zo ta shigo kai tsaye ta san ɗakin da za ta je wanda inda babu matsala ta hanset da za a ɗan samu sauƙi hanyar da za a bi a communication ɗin ya zama da sauƙi shi ma yana da wahala shi yasa san kana tafiya cikin garin Sokoto na musamman da dare ka rinka ganin yan mata kenan sun yi kyali ta sha makeup dau ta yi wata shiga ta batsa ta dan tsoro wani dan gele da ake cewa ta yani gantali a kanta an dauko ta akan ataba tun akan ataba ma in za a wuce za a ganta da hanset a kunnanta tana wani haka haka haka in ba sa ba sai ka samu wajen wani mazinaci za ta ji yanzu kusan babban bala'in da ke faruwa a cikin al'umma kenan ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah duk wanda kika bari ya san tsirekin ki ba mijinki ba ya gama da ke kin cuci kanki kin cuci addininki kin gama da iyayenki duk wanda ya zina da yarinya banza yake ganin babanta babanta bai da kima a wajensa sakar yake ganin shi saboda ya gama da ishi kin cuci uwarki saboda duk wanda ya zina da yarinya in uwarta ta fito banza yake ganin ta kin cuci mijinki duk wanda ya aure ki wanda ya saba zina tare da ke bai ganin kimarsa saboda ya san tsirecin wa tsirecin matarsa tuba da kika yi tsakani da Allah ita kadai ke sa Allah ya share wannan gaba ɗaya daga zukatan al'umma ya dawo miki da ki. ya dawo miki da me da karamarki sannan ga bala'i yanzu na cututtuka da suke yaduwa a halin yanzu yanzu mutum ya tashi zai aure ma duk fargaba yake sai da sauce yarinya zai aura ina magana da wani likita sai da kirga man yan mata kusan guda ashirin a dan wani tsuki yace babu wacce ba ta da cutar kanjamau ya yi nasu ba tare da sun sani ba saboda yanzu da wuya ki zina da saurayi daya biyu uku hudu biyar musamman ma wa'annan dattawan barikin tsohin banzan da ke zina da yan mata wa'inda ke cikin 'yan boko mu da 'yan siyasan mu wa'inda ba su da aiki banda ɓata 'ya'yan mutane wanda aikin sa kenan yau sama da shekara ashirin ko sha biyar banda bai da aikin yi ko esta ta zo tare da ta ya ga ƙawar kyakkyawa in an fita sai ya jojjona connection ta wace hanya zai biya zina da ƙawar aish aikin sa kenan da wuya ki zina da ɗaya biyu uku baki samu wanda yake da ciwon kanjamau ba lahira salamu alaikum daga nan shi kenan kin lalata rayuwar ki lalatawa ta har abada saboda dan wani jin daɗi dan abin da za a baki da bai taka kara ya karya ba kuma zina ba daɗi take da shi ba mace in ta yi jima'i ta hanyar zina ko jin daɗin ma ba ta yi ina ba an fahimci wannan kar ku ɗauka wai yadda mace ta aure in ta kwanta da mijinta take jin daɗi ta kwanta da shi haka mace in ta yi zina take ji ba haka bane duk hanyar sabon Allah bala'i ne ba daɗi ke da shi ba shi yasa yadda kuka ga zaka sha juice yake da zaki to ba haka giya take da zaki ba ita ne saboda bala'i ne kawai sai an sha daci take da shi da bauri da hamami da karta da makaki da tukuki da bala'i abin da kawai ta kunsa kenan to haka zina ba wai daɗi take da shi ba bala'i ne kawai da musifa ina ta an fahimci wannan bala'i ne kawai da me da musifa kin zaɓawa wa kanki kawai sai kin je jahannama ne sannan kowace mace tana iya cewa ba za ta yi zina ba duk sakarcin mace da dabbancinta Allah ya ba ta kwakwalwa da basirar da in za a yi zina da za ta iya cewa ban yadda ba ba zan yi ba ko ba yadda aka iya da ita sannan da wuya a iya zina da ƙarfi da mace ba namiji da shi kadai da karfin tsiya zai iya zina da mace sai dai in ya sumar da ita bayan ta mai nan ko ba zina ba mace in an ce za a yi zina da ita ba bisa haƙi ba wani irin karfin bala'i Allah yake ta daga wajensa katti guda uku sai sun yi daga sai su iya zina da mace guda daya ina fata an fahimci wannan saboda haka yi da karfi yana da wahala kwarai da gaske duk wata yawanci ga an yi zina da ita an yaudare ta ne ta fada cikin tarkon yaudara akwai kawaye da dama da kuma suke yin wannan yanzu maza da dama in an ga yarinya kamar ya ce bata damu da zina ba sai a haɗa kai da kawarta a ba kawar kuɗi kawarta ce ki zo ki raka ni wuri kaza kamin ta ankara kawar ta ɗauko ta ta kai ta wani gida ashe gidan waɗanda suke so a kawo musu yarinyar ne a ciki kamin ta ankara ko ta hanyar hila ko ta hanyar yaudara ko ta wani abu sai ta fada cikin wannan tarkon saboda haka shawarar da nake baku ku ji tsoron Allah ku kame ku daina bala'in yanzu ba ya kai hadda matan aure suna zina macen aure wai da mijinta amma tana mai tana zina wannan wani irin bala'i ne ku ji tsoron Allah ya ko bayin Allah mata ku ji tsoron Allah ku daina maza da suka fada cikin wannan bala'i muna addu'a Allah ya shirye da su amma kimtsuwar ku da shiriwar ku za ta ƙara taimakawa wajen shiriwar irin waɗannan mazaje ina addu'a Allah madaukin sarki ya ƙara ba ku kamewa yanzu da ka haifi ya mace hankalinka bai sake kwantawa sai ka aure da ita saboda bala'in al'umma da ake ci. Allah ka tsare mana matanmu da 'ya'yanmu da iyayenmu da ƙannenmu da yayinmu Allah ka kare su ka kare tsare su ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah mata ku kiyaye mutuncin ku Allah madaukin sarki ya gafarta mana gaba daya kamar yadda aka ambata ita ce tambaya ta karshe subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh har yanzu dai muna kira ga mata da Allah su ba mu haɗin kai su tsaya inda suke zamu saurari a ah, rufe jawab to malam ka dashi ba abin da Ah, shi amir zai godiya malam bello bin ke bai rufe da addu'a assalamu alaikum warahmatullah ah, wannan shine karshen wannan bayani da wannan babban malami daga cikin maluman mu ya gabatar matsayin nasiha wadda yake nasiha shamila wadda ke shiga jiki wadda kuma yayi wa uwayen al'umma su ne mata da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan nasiha da ilimi da muka samu a wannan wuri ya haɗu da aiki kuma da ainihin niyya ta mu samu yadda Allah subhanahu wa ta'ala da abin da muka samu na ilimi da kuma abin da muka yi na aiki Allah ya saka wa malam da alkhairi mu ma da muka zo muka halarci wannan wurin Allah ya saka mana da alkhairi kuma ya haɗa mu a cikin aljanna cikin amincinsa wannan shine muna ƙara godiya dai ga malam muna fatar insha Allah ta'ala wata rana akwai kwamitin da'awa na mata na wannan cibiya da fatar wata rana za su samu sukuni insha Allah ta'ala da goyon bayan mu domin malam ya sake zuwa zuwa ta musamman wadda mu za mu gaisu ya zo a nan sakuta insha Allah ta'ala domin ya gabatar da wani wani bayani mai irin wannan shige wanda zai zama taujihi da suwa ga ainihin wato yan uwa mata wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa a wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. kafin malam malam bello bin kabe an kadan cewa malam nura ɗaya daga cikin limaman wannan wuri ya zo rufe da addu'a kafin nan muna sanar da mata cewa akwai wani aikin alkhairi da malam ya sunanta muna nan koyi jagoranci shine taimakon marayu ana cikin wannan exercise a halin yanzu haka don Allah don girma Allah wadda ke da zarafin aika gudunmuwa na turmin zani ko yadin shadda ko kuɗi to ana iya kaiwa a sabana ban ko angorogo ko kuma a bayar ga kwamiti nan darin da'awa domin a shiga cikin wannan aikin alkhairi wadda ke da zarafi mun yi nisa kwarai ga samun gudunmuwa da kuma tara sunayen wanda za a taimaka ma da fata Allah ya bada iko a malam nura a zo a rufe muna da addu'a kuma don Allah mata su ba da haɗin kai su tsaya inda suke har sai malam ya fita sannan su fita cikin natsuwa na samin addu'a daga shugaban da'awa cewa taimakon da aka yi sanarwa cewa ana nema wayanda suka kawo sai su ba malama asma'u insha Allah ثلاثي قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك أمير مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانا Thank you. طبعا كافي الصباح شوف ما اثبت قويه Thank you.

أعوذ بالله السميع العلي العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله a ba addu'a gabatar su a ce ake gabatar da ne hudu ba za kai masallaci ne sallah da aini abin da ya kawo ba yi magana ka ce ka za ka ka ki ke a mai martaba sarkin musulmi ina wannan ina Thank you. gode kware da wannan shawara tare da wannan sariya da muka zo da ko shek na muka da tare na zambi wannan da alfarma mai daraja akwai jagoran wannan kungiya a nan jihar sassato a hajji muhammad awar suleiman romo tare da shi akwai alhaji muhammadu buda gani dattijo wanda yake salon ne tare da mu sannan akwai alhaji ibrahim a shida sanannen ɗan kasuwa mai taimakon addinin musulunci ibrahim a shida Thank you.

bangaren arewa zuwa kudu akwai malam umar gomawa ɗaya daga cikin malaman da ke addini ke wa azuri a nan akwai malam usman abakar baliyo shi ma na cikin malamai masu wa'azi akwai ma ji wannan kungiya alhaji malamai usman angoro eh, shi ma na yake <laughs> ma'ajin wa a akwai shi ne ma'ajin kungiya a <laughs> ah, sai shi ibrahim sadiq a da wanda na riga na ambata sai kuma malam nasiru na ta'ala shi ne babban limamin masallaci babban ladanin masallacin juma na shekaru kamar gwamnati da ke an A sai alhaji umaru ma wanda shi ma muna nan tare da shi ga wannan hidima to na gabatar da shugaba na gabatar da alhaji mazubu da bani sai alhaji abakar sabo ya bu a nan foma gm na A idan na koma can bangare akwai alhaji hayatu ma'aikaci ne a watabor amma yana ba da gudunmawa ga hidimomin addinin abakar da bagin al'adu imam da bagin al'adu sai ma musa da bagin har shi ma a hali yanzu kansula ne a dange shi ne lokal gama a daga cikin jami'an waɗannan hafsoshi kamar da ran kai dare a yan agaji <laughs> akwai alhaji bello marado to shi ma ɗan gida ne a nan don daga can <laughs> eh, ya suka cikin masu tsara al'amura na ƙasa baki ɗaya a ɓangaren ƙasa ya zo nan ya zo ido ya gaida waɗannan ke tafiyar da al'amura akwai kuma a usman dan ila shi ma duk su ne dai a matakin national ga yanar mai jakunna muna da sakatare nan a yabo ga shi nan shi ne tsakiya akwai kuma umar na abu su ma duk ne jami'an wa'annan da ke tafiye da wa'annan to na ganin da wannan sai mu taɓe tsarin kai daɗe a gwargwadon waɗanda muke tafe da su insha Allah. Yanzu wannan da wannan neman gaba da kusan da bayani wannan mu bai jagoranci sauran bayanan da sun kaɗe da fatar shi da abubuwan da za mu saurara abubuwan da za mu amfani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم فرمان أمير المؤمنين sauran ainihin manyan jami'ai da suke wannan fara ta musulunci ne a baka shugabanni na kungiya da yan agaji da sauran tauka da muke tafi da su assalamu alaikum ziyara ziyara ce da muka saba kawo ta da cikin irin wannan wata mai albarka idan muka zo gudanar da aiki na musulunci irin wannan muka kawo ziyara wannan fada domin mu kare da mubaya da kuma neman tubarrake ga ubangiji saboda ziyara ta musulunci abu da ke da lada kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce wanda imamu bukari da imamu muslim suka rawaito hadisin abdullahi da umar allah ya kama masa yadda ya ce wani mutum ya taɓa tashi domin ya je wata alƙarya da ci ɗan uwansa musulmi a kan hanyar ta wucewa sai allah ya aji wani mala'ika da zo mala'ikan ya taɓa shi ce ina za ka je ta ce zan je alƙarya za in kai wa ɗan uwana musulmi ziyara sai mala'ikan ya tambaye shi ya ce saboda me za ka kai ziyara ya ce zan kai ne saboda allah ɗan uwana ne musulmi ne son allah ina kamar shi saboda allah sai mala'ika ya ce to ni ba mutum ne mala'ika Allah ya turo ni in sanar da kai kamar yadda ka so shi saboda Allah kai kuma Allah yana son ka malamai sun ce Allah ya ce yana son ka ya fi daɗi ma sai da Allah ya ce ya baka aljanna don aljanna ɗaya ne kawai daga cikin abubuwan da Allah ya ke ba masoyansa to balle idan wannan ziyara akwai ziyartar shugabanci a ciki ga ladar biyayya da da'a ga ladar ziyara kuma a wata ne alfarma irin wannan watan Wurin ranka shi ya sa. kowane lokaci mafi amfani da wannan musawo ziyara wannan fara da addu'a wannan gida na da Allah ya kara raya shi Allah ya kara sa wajen da ka albarka Allah kuma ya kara dora ka a kan daidai a cikin jagorancin da kake yi wa al'ummar musulman Najeriya da ma na Afirka baki daya ya ajiyar mominin zan yi amfani da wannan dama in gabatar maka da ta'aziyya ta da shirye da muka yi domin ita ce kusan dama ta farko daga fara samu eh, rashi na farko akwai alarama mu alarama sami sahabiru ga duk shekara tare da shi muke kawo wannan ziyara ya amir mu'minin kana da labari da suwa da Allah ya wallan bawo Allah ya taso daga Abuja zai taho kuntuwa inda za mu yi wa'azi tare da shi ranar juma'a shi ya sallar juma'a masallacin juma'a na daidai da ke Abuja Daga dare an yi wa'azi tare da shi a ɗaya da rabi da asuba shi ya yi limancin sallar asuba a masallaci a ranar asabar da safe ya karanta suratul ahzab daga farkon ta har karshen ta bai taɓa yin sallah doguwa kamar wannan sallah ba shi sallah ce ta ban kwana daga nan alaran masu ya sahabi ruga idi ya shigo mota da zai ya taho direban da ke cikin motar ya tsira bai rasu ba mutum biyar suka rasu muna magana da shi yake ya ga abun mamaki tun da suka shigo daga abuja ya ce yaro yana gidan da wani zaune tare da shi zai magana da kowa qur'ani ke karantawa har motar sai hazari ya cika yana karanta alqur'ani mai girma a yi sallar jima'i da sanar kai da kamar yadda kake da labari a cikin garin kaduna wanda rashin yana sai da zai kai ma ya shafe ka saboda kauna da kake yi makarantar qur'ani mai girma a sanadiyar wannan yana ƙara ne tasiri tafiya wasu zuwa ga ainihin mai martaba sannan kai da akwai wasu bayan allah da suka taso tun daga kasar ghana suka gayyace ka zuwa wani taro da kai ka halarta na kasashen musulmai na afirka a cikinsu akwai shek ibrahim kare wani dogo cikin wani suka zo hannun fabrika shi ne darakta na lura da abin da ya shafi da'awa na ahalus suna na kasar ghana gaba daya shi ma allah ya masa rasuwa a cikin wannan shekara mun tafi hajjin kasar gana mun yi kwana uku an yi azuzuka mun gabatar da tarbiyya a matsayin al'umma don kai da zai haɗa a kai mun je har garin su mahaifarsa eh, sarkin garin ya tara duk sarakunan da suke sa mun je ba da ta an gabatar da ta'aziyya kuma mahaifinsa ne babban limamin masallacin juma'a na gari. mun je shi ma duk sauran limamai na sauran kabilu da suke kasar gaba daya an taro an gabatar da ta'aziyya to amma na karbe ba samu damar zan gabatar wanda da wannan ta'aziyya ba saboda kai ma ta shafe ka ita ma wannan ta'aziyya ina mika ta wato ainihin zuwa gari ka Eh, bayan haka eh, ya mai alfama jisar da muka samu dama muka zo irin wannan wuri muka dan zo da shawarwari da muke ganin za su yi amfani wanda in aka sanya baki a ciki yanzu kusan muna kara tinkara lokutan da za a fara zaɓe na siyasa a wannan ƙasa to ko sun yadda za a buga suke duk sanda suka zo sau da dama sai an same su da yan matsaloli kan tashi tashin hankula wani lokaci ma su kai da zubar da jinin al'umma a wasu wurare ranka da zai cikin abin da muke ba da shawara a ba maluma umarni a yawai ta addu'o'i waɗannan zaɓuɓɓuka da za su yi Allah madaukin sarki ya ba da iko a yi su lafiya Allah ya kare mana tunanin mu ya kare mana na al'ummar mu a cikin wannan ƙasa sannan kuma da ake ga idan an ja kunnen su abin zai isa zuwa gare su to su ma a ainihin wato ba su shawara a yi takatsantsan a ja kunnuwansu cewa lallai waɗannan zaɓuɓɓuka demokuraɗiyya a yayin ta ne saboda ci gaba to in ya zama ka rasa rayuwarka to babu sauran wata riba ta demokuraɗiyya da za ka iya samu a sanadiyar wannan mun faɗi abin da za mu iya faɗa a membarori na wa'azuzzuka da karantarwa a ta cikin tasiri da muka gabatar to amma ranke da magana mu ba kamar taku ba ce Allah ya sa wa taku albarka tana da ta'asiri tana da ƙarfi ƙwarai da gaske saboda ta in kuka sa baki muna da za a ƙara samun sauƙi a cikin haka sannan ranke da ɗin muna da labarin cewa ba da daɗewa ba za a fara da kurutun na 'yan sanda musamman masu mataki na inspector da sauran masu mataki na dan sama sama hakan nan eh, fom an fara sai da shi duka abin nan to akwai bukatar a ƙara wayar da kan al'ummar mu ta arewacin najeriya gaba daya zuwa da ake ganin an sanar da su za su iya wayar da kan al'umma a yi san musu da wannan sako aikin ɗan sanda aiki ne da ke da muhimmanci kwarai da gaske saboda yana da alaka da tsaron rayuwa da dukiyar al'umma cewa lallai ya kamata mutane duk da suka cancanta suke da dama ‘ya'yanmu su fito su ainihin shiga cikin wannan aiki domin amfaninmu da tsara mu da tsara mu da tsara mutuncin addininmu wannan abin da kai da zai taimaka kwarai da gaske kuma a wajen ɗaukan mun fahimci an sanya wasu ka'idoji da wasu matakai kuma an sa matakan da ka'idojin da watakila saboda ƙara inganta aiki domin ya zama an samu masu mataki na ilimi da ɗan zurfi haka a ciki to mun san dai arewacin najeriya ta fuskar ilimi na karbe kamar da kullum kake ta jan hankalin mu a tashi tsaye an bar mu a baya kusan abun haka ne to idan akwai hanyar da za a iya bi a shigo a dan samu sassauci yadda yaran mu za su iya shiga su cikin waɗannan guragu za ka yi da a ce wannan zai taimake mu kuma zai ainihin amfani al'ummar mu sannan kai da zai yanzu mana cikin lokaci na damuna ga kuma lokaci na damuna yana ƙara ainihin tafiya masu masu ta addu'a Allah ya ba mu damuna mai albarka kuma Allah ya taƙaita mana hatsarurukan da ke cikin ta kamar mamaye ruwa da yake ta yi a wurare Allah madaukin sarki yin arzube shi mai karbawa da wannan rage da yake addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka ya ƙara wa zuri'arka albarka idan sai da ina addu'a Allah ɗaukin sarki ya ƙara tsawaita mana rayuwarka domin mun fahimci rayuwarka tana cike da albarka a ka jama'a da ke nesa da juna musulmai sun mato kusa da juna an ƙara samun natsuwa da kwanciyar hankali an ƙara samun al'umma kan ya ƙara wayewa wajen neman ilimi da ci gaban rayuwa da shiga harkoki muhimmai idan Allah madaukakin sarki ya ƙara tsaya kawai ta mana albarkar rayuwar karanta da muna ga zamu ƙara cin moriya da yau Allah ya zauna da mu lafiya ya zauna da ƙasar mu lafiya da wayannan kalmomi da kai da nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ko atubu ilayk alama usman birnin kebe ne wanda ya karbi alama sani sahabi a wajen jan baki da ake mana karatun alkur'ani mai girma shi ne wanda yake kan kujera a halin yanzu ake gudanar da wa'in aikace aikace da shi shi goma addu'a Allah ya tsawaita mana rayuwarsa ya mata albarka kamar yadda ya albarka da rayuwar shi an rama wanda ya riga mu gidan gaskiya in ta mu zo kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani sannan da kai mun shiri na kasusuwa da muke gabatarwa na karantarwa da tafsiri ta hanyar da muke so su iso zuwa gare ku saboda idan kuka gani wata kila a ciki za a zauna inda za a ja kunnen mu ko jan mu ko ba mu shawara ita za mu ƙara inganta aiki to da yake ba dan kammala tafsiri ba akwai sauran na kwana biyu mun ce za mu jinkirta a haɗa gaba ɗaya a haɗa gaba ɗaya kuma za mu ba da adabo mai asama da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna kuma kuma labar da dawowa gida musamman a cikin wannan kyauta mai albarka da kuma zuwa don karfin zumunci na addinin musulunci da ya hana gidan nan addinin musulunci ne kama shi sai kuma su ne duk wannan gidan nashi ne da mu kokarin da muke mu ci gaba da jawo hankulan mallamai musamman masu tafiye cewa da akwai abin da suke fata wa jama'a su faɗi gaskiya su faɗi abin da alƙur'ani ya ce su faɗi abin da suna magana su za su zama ta shara da duk abin da kaɗani mutum da yi duk aikin da sun ka yi ba su kauce ma alƙur'ani ba da kuma suna magana su za su zama ba su kawo wani abu sabo ba wadda mu aikin wannan yanzu shi ne ci gaba da karafa wannan matsayi na jini musulunci tare da taimakon duk yan uwan musulunci a ko za su ko me girman mutum ko me ingantarsa ko me zaman shi ko mace ko namiji ko yaro ko babba musulmi duk ya kamata san cewa yana da ce ma addinin musulunci ya kan gwargwado kokarinsa da Allah ya ba shi kokarin nan ko kuma kuna na kokari ku ci gaba amma musamman kiran mutum ya kusa da gaskiya a koyaushe ɗi abin da addinin musulunci ce ku faɗa kada a kawo wani abu ciki sai kan samu text daga wani kaduna sai ce alhamdulillah bana an samu nasara fiye da wata shiga ta wuce a kan wa'azi wajen tafsiri ba ba ci kuma da an ta wata shekara ka ce bala an samu sauƙi sosai to wannan ya ga na ga mun fara gane juna don kafin azumi mun yi taro kaduna na jama'a da mai da mai da masu tafsiri mun jawo hankula yan uwanmu cewa babu da jiri mallam ya yana tafsiri domin kun ya koya ma jama'a ya gaya ya koyar da jama'a abin da addinin musulunci ya ce kuma da za su fi da rayuwarsu da hanyar abin musulunci sai su kauce su suna da bacin mutane to wannan ba tafsiri ba ne wannan neman tashi hankali ne kuma ga kira gwamnati cewa masu haifiyar su bai sun shawo kan wannan abu to alhamdulillah yau jama'a jiwa sun karbi wannan kuma bana an ci an samu nasara fiye da aka yi waccan abin kamar bara muna fata insha Allah da muka ci gaba da wannan hulɗa da duk ɗan uwanmu muna ji an kula su nan gaba ba ma da cewa wani ya ce kala game da wani sai dai kawai abin da abin da Qur'ani ya ce ga abin da sunan manzo Allah sallallahu alaihi ce abin da kawai su mulke amma a bar ɗaukar sunayen mutane ana amfani da su a wajen tasiri bai da kyau mutum zalun jama'a ne mutum zarafin jama'a ne kuma sa abu na da yin musulunci ce game da irin wannan abubuwa kuma da kuma na zarfiya da rabu ku ci gaba da faɗa ma jama'a gaskiya kowane ne ko ko shugabanni ne na siyasa ko shugabanni na musulunci ko shugabanni ilimin na gidan kuma da ko shugaba kowane gida akwai shugaba to su ma ana ga masu don muna da aiki sosai domin da tarbiyyar iyamu to wanda yake so a cigaba da faɗa mata mai gaskiya idan mutum da ya ɗin gaskiya da a faɗa mashi ba to wannan kuma shi ya ciki amma idan za a gaskiya nan aka faɗa ba a kauce ma alƙawari ba ba a kauce ma Allah za su zama zama babu wata matsala ko na za a kai mutum ko kuma ganin Allah ya kashe shi tunda ga Allah muka dogara mu kuma tsayin da nake gaban za mu ci da ba da goyon baya ga irin ayyukan da kuke kare kira gare ku mu zauna mu tattauna idan kuka inda za ku mu shawarwari alhamdulillah ku zo ku ba mu in ba ku zo ba ma ga mu kira ku sai mu kira ku mun jira shi kuma na haɗa da ku muna zama muna tattaunawa don shi ne abin da ya fi alheri gare mu a matsayin wannan musulunci na musulunci muna fata jere ko muna roƙon Allah wata ala. da ba mu lada aikin da muke masa inda muka yi kure ya ba ta mana inda muka yi daidai da ba mu lada da aikin mu kuma ya tara mu da rasulullah ya haɗa mu da shugabannin mu da zai wata kafin mu a jannar firdaus kuma muna ƙara ɗan uwan mu ta'aziyya dora shirshin da muka yi musamman na alarama da lokacin da abu ya faru an kira an gaya mu kuma ne da fari da aka mu cewa wannan samu cewa mallaka dole ne to nan da nan da kira wani ya amsa da cikin alhamdulillah ce ba kai wani ya kawo ce a alarama da ci a sa to ai shi ma dai ba wannan bai to mu babban rashi muna san abubuwan da muka tattauna da su bai samu yi wajen na sun na ta ɗauke mashi ya yi kokari ya yi kaset na ƙur'ani irin karatu ne don jama'a su saurara ko shi to ba zai ko an yi wannan ko kuma ya samu damar kafin Allah ya tuna ba? ko kuma bai yi ba to Allah mu alam amma irin za ku taimaka irin za ku iya haɗa karatun da ya ta yi in za a haɗa su a sa a fasa fasa da shi da jama'a su rika saurarawa kan kadai duk wanda saurara zai mashi addu'a duk wanda ke mayan sai ya ce a ah, Allah ya gafarta masa to wanda addu'a ce mai kai kuma jama'a da yawa za mashi addu'a nan masa Allah ya taimaka mana ya gafarta masa mu kuma ya ta karshen mu Allah ya ba mu ladan wannan wata da muke ciki kuma ya haka kan mu a mu na musulmi ba nan kasa babbar duk a fadin duniya don musulunci muna nan an samu a gaba duk fadin duniya ne idan muka rabu mu ke da matsala kuma idan muka aka mu ba wanda ya zai taso mana ba wanda ya shawo kuma ba wanda zai iya mana komai to haɗin kan musulunci yana da muhimmanci sosai mu daina ku cewa da aka mu mu ce ma ɗan uwanmu ba marasa bayo ko mai bayo mu ana taimaka mashi mu tashi sai mu taimaka mu ɗan mu mu raya addinin mu muna yi wata alheri da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da ku gidajen ku lafiya bayan wannan tafsiri Allah ya nuna mana wasu shekaru nan da yawa gaba inda za a ci gaba da yin wannan tafsiri a koyaushe domin ƙara faɗarkar da addinin musulunci da kuma ƙara biya mu zama musulmi abin da addinin musulunci yake والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Thank <laughs> you.

da Thank you. malam shiga malam shiga malam shiga Thank you. akbaru Allahu akbaru Allahu akbaru don Allah don girman Allah wanda ya zo nan ya tsuguna don Allah don girman Allah azumi ake watan Ramadana ku zauna azumi a bakinmu cikin watan Ramadana don Allah a zauna wa'anda a gaba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ɗaukacin jama'ar musulmi na garin wurno wannan yini na yau na sha uku ga watan ramadan ga ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddari zuwa a matsayin ziyara na Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe a wannan gari na Wurno. A muna a wannan gari ne a matakin ziyara da sada zumunta da zumunci. A Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe shine wanda ke gabatar da tafsiri a halin yanzu a birnin Sokoto da Mareci a Sabana Bank da dare kuma an goron da bawul wanda ina kyauta zaton kuna sauraren wannan wa'azi. don haka gani wannan hidima da ɗawaniya da ke a gabansa mun zo nan ne don ziyara da sada zumunta da zumunci amma ba za a rasa 'yan kalamai da za a ambata ba don haka muna fata za a yi muna haƙuri da abin da ya sawaka tare da shi akwai shugabanni na ƙungiya wanda suka shafi majalisar mulki majalisar malamai da kuma 'yan agaji to dukkaninmu gabaki ɗaya muna fata aljanna ta zama makoma a gare mu a madadin dukkanin 'yan uwa musulmi da ke a wannan wuri ina mai amfani da wannan dama domin gabatar da Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe domin mu ji kalamai na tunatarwa da za mu amfanu da su da gare shi kafin haka alarama Usman Abakar zai karanta mana abin da ya sawaka na alkur'ani assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan gari na wurno kamar da nake faɗa da zu a fada mai martaba sarki a rayuwata yau shine karo na farko da na shigo garin wurno amma ina jin labarin wurno kuma na karanta abin da ya shafi wurno a wurare da dama ba wurare ɗaya ba ba don komai ba saboda wurno gari ne mai tarihi gari ne mai albarka gari ne wanda Allah ya fidda wasu manya-manyan bayinsa a cikin garin wato suka tashi suka hidima wa addini ba a Najeriya ba a duniya ma gaba daya don duk sanda ka zo za ka yi maganar musulunci musamman a nan Afirka dole sai ka yi magana akan abin da ya safi shafi shek Usman bin Fodi da su shek Abdullahi Gwandu Abdullahi Fodi da su ainihin wato Muhammad Bello ba yadda za ka yi ka yi maganan musulunci a afirka ba ka yi magana a kansu ba mun san kuma matsayin wurno da kuma rawa da wurno ta taka ina addu'a wannan gari na wurno allah ya ƙara masa albarka allah ya zaunar da garin lafiya allah ya ƙara buɗa muku ƙofofin arzikinsa a ci gaba da neman abinci ana bautar allah maɗaukakin sarki amma ina farin ciki kwarai da gaske dalili na farko da ya fara kawo ni garin wurno wato shi ne ziyara irin ta uwantaka ta musulunci kwanakin baya an yi taro na ƙasa da ƙasa a nan wurno amma ban samu daman zuwa ba saboda bana Najeriya a lokacin na tafi wasu azuzuka na tsawon kwanaki guda goma a can ƙasar Abrikos to lokacin da nake dawa daga Abrikos din kuma lokacin ne ake yin wannan taro na wurno ya zama na samu jirgi daga Lagos zuwa Abuja amma daga Abuja sai zama ban samu jirgin wutuwa Sokoto ba to wannan dai yana daga cikin dalilin da ya sa zuwa na bai samu dama ba a wancan lokaci abin da ce na yi murna kwarai da gaske da ya zama ziyara ta musulunci ta fara kawo ni garin saboda na san lada da ke cikin ka tashi ka je ka ziyarci ƴan uwanka musulmai ka tashi ka je ka samu ƴan uwanka musulmai ka kai musu ziyara akwai lada mai tarin yawa da Allah yake bayarwa hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisin yana cikin sahihul muslim hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari yace wani musulmi ya taba tashi zai je ya kaiwa wani musulmi dan uwansa ziyara a wani gari fa arsadallahu ta'ala ala madarajatihi malakan sai Allah madaukin sarki ya aje wani mala'ika akan hanyar da mutumin nan zai bi ya je wancan gari wannan mutumi yana cikin tafiya sai ya haɗu da mala'ika akan hanya amma bai san mala'ika ba ne saboda mala'iku na iya canja kama mala'ikan yana siffa irin ta mutane sai mala'ikan ya tambaye shi ya ce masa aini turi ina kake so ka je sai mutumin ya ce zan je ne in kai wa ɗan uwana musulmi ziyara a wannan garin sai mala'ika yake tambaye sa to bayan ziyara kuma me za ka samu gaisuwa tare da roƙon iri ne ko gaisuwa ce kawai ya ce a ba abin da zan samu zan je ne kawai na ziyarce shi saboda dan uwana ne a musulunci ina son shi saboda Allah sai mala'ikan yace masa to fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah ta'ala ahabbaka kama ahabbtahu fihi sai mala'ika yace masa to ni ka gani nan ba mutum bane mala'ika ne Allah ne ya turo ni in tare ka ana in maka albishir cewa kamar yadda ka so wancan dan uwana ka saboda Allah har zaka je ka ziyarce shi to kai kuma saboda wannan Allah yana son ka na'am wanda kake so zaka iya jefa shi wuta <laughs> kaga in kana kaunar mutum ai ba zaka iya kai shi wuta ba wanda Allah yake son sa zai azabtar da shi zai sa shi a jahannama Allah baya sa masoyansa a jahannama Allah ya tana da gida na masoyansa wanne ne gida na masoyansa shine aljanna saboda haka daga cikin abin da ke sa musulmi ya samu aljanna cikin sauki akwai ka tashi takanas ta Kano ka kai wa ‘yan uwanka musulmi ziyara ko ka kai wa ɗan uwanka musulmi ziyara ka ziyarce shi ba don komai ba kawai saboda ‘yan uwantaka ta addini wanda wannan shine dalilin da ya sa muka ga bari mu taso mu kawo ziyara wa ‘yan uwanmu musulmai da ke cikin garin Wurno muna fata wannan ziyara da muka kawo Allah ya sa mana ita a mizani da mu da ku duka da ku da kuka tare mu Allah ya sa mana ladar abun a cikin sikelin mu na ayyuka ya ku bayin Allah mutanen Wurno ba wani dogon sako muke ɗauke tare da shi ba sakon da muke ɗauke tare da shi sako ne takaitacce shine kira zuwa ga al'ummar musulmai akan su yi riko da abubuwa guda uku wa'inda wa'inda abubuwa guda uku sune wa'inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar mana kuma wa'inda abubuwa guda uku sune wa'inda Shehu dan Hodiyo da su Shehu Abdullahi suka gama rayuwarsu a duniya suna ƙoƙarin karantar da su wasu abubuwa ne guda uku inda muke kiran ku ku riƙe? abu na farko shine muna kiran ku ku rike littafin Allah menene littafin Allah shine alqur'ani mai girma ku yi riko da alqur'ani mai girma abinda Allah ya faɗa cikin qur'ani ku yi aiki da shi abinda Allah ya hana ku yace kada ku aikata a cikin alqur'ani mai girma ku bar shi idan kuka yi riko da alqur'ani mai girma kun yi riko da littafi wanda Allah madaukin sarki ya saukar wanda kuskure baya shiga cikin alkur'ani mai girma Allah da kansa yake cewa innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahu innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz ya qur'ani yake la ya'tihi al-batilu min بين يديه ولا من خلفه واي سوكر دشي تنزيل من حكيم حميد الله مدوكين سركي yace innal ladzina kafaru bizikri lalle waɗanda suka kafirce wa zikiri lamma ja'ahum yayin da zikirin Allah din ya zo musu wani zai tambaya menene zikirin sai Allah ya ce wa innahu lakitabun aziz wani littafi ne gagara wanda ya gagari kowa da kowa wani littafi ne gagari kowa da kowa alqur'ani mai girma Allah ya ce to lalle waɗanda suka kafirce wa alqur'ani mai girma bayan alqur'ani mai girma ya zo musu sai Allah ya ce to ga siffa alqur'anin yadda yake la ya'tihi al kuskure baya shigo masa min bayni yadayhi ta gabansa wala min kalfihi haka nan baya shigo masa ta ina baya shigo masa ta bayansa tanzilun Allah ya ce saukakke ne min hakimin hamid daga gwani kuma abun godiya wa nan Allah maɗaukakin sarki saboda haka ya ku bayan Allah babu littafi da ya fi littafin Allah babu littafi da ya fi alkur'ani mai girma duk wanda zai ce maka ga wani abu ya fi ƙur'ani ƙarya yake ba gaskiya ya faɗa ba ina fata an gane wannan babu wani abu da ya mai ya kai ƙur'ani ballantana ya fi shi shi yasa waɗanda suka zo da wani salati suka ce wai salatin ya fi alkur'ani mai girma sau dubu shidda muka ce wannan magana ƙarya ce kuma sunanta shafa labari shuni me yasa muka ce ƙarya ce wa zai iya zuwa da abin da ya kai littafin Allah wa zai iya kawo abin da ya kai ƙur'ani mai girma kai ba mutum da ya zo da kamar Qur'ani ba duk duniya ma mu hadu ba mu iya zuwa da Qur'ani qul la in jitama'atil insu wal jin qul la in jitama'atil insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'ani la ya'tun لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الله yace da za a haɗa ka fada musu la inijtamatil insu wal da mutane da aljanu duka za su taru ala an ya'tu bi misli hadha alquran su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani mai girma la ya'tuna bi mislihi ba su iya zuwa da ƙur'ani. walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashin su yana taimakawa sashi kai ba ka zo da alkur'ani mai girma ba aya ɗaya ma Allah ya ce duk duniya in mun isa mu zo da gwargwadon aya ɗaya ta alkurani mai girma wallahi duniya ba iyawa wa in kuntum fi raibin mimma fi shakki.